idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna tafsirin alkur'ani ne a cikin suratul baqara a inda ainihin wato muka karanta aya ta 43 kuma muka fara tattaunawa dangane da ainihin wato fassara ta wannan ainihin aya insha Allah ta'ala a yanzu malam zai sake karanto mana wannan aya insha Allah sa'an nan sai mu sake ainihin fassara ta a takaice kuma mu ci gaba da tattauna matsalolin da muke tattaunawa a kai malam bismillah to idan ba a manta ba kamar yadda muka bayyana na daga cikin saƙonnin da suratul bakara take ɗauke da shi shine gargadin yahudawa da nasara waɗanda ainihin suka yi cincirindo a madina a wancan lokaci da kuma kiransu zuwa ga addinin musulunci da kuma ɗora su akan tafarkin annabawa waɗanda su yahudawa da nasara suke alfahari da cewa iyayensu ne da kakanninsu kuma su mabiyansu ne a yayin da allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe su dangane da cewa ka kawo rudani da hayaniya a cikin addini sai kuma allah ya umarce su da tsayar da sallah da bayar da zakka sannan kuma ita sallah su rinka yinta a cikin jama'a allah ya ce wa qimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'ina ku rinka yin ruku'u tare da waɗanda suke yin ruku'u wannan aya kamar yadda muka bayyana a tun farkon tafsirin mu cewa tafsirin alkur'ani ne mai girma muke yi daki-daki bayan mun fassara mu tsaya muna tattauna hukunce-hukunce ɗaya bayan ɗaya muka ce a galibin abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ilmomin fiƙihu na alkur'ani za mu rinka komawa ne a galibi zuwa ga tafsirin al'imamul qurtubi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan aya aya ce wadda take ɗauke da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa waɗanda al’imamul ƙurtubi ya ce tana ɗauke da matsaloli guda talatin da hudu muka fara ji daga cikin matsalolin nan har muka zo matsala ta tara wadda ita matsalar nan ta tara ita ce tattaunawa da malaman fiƙihu suka yi dangane da sujuda shin sujuda ana aje goshi ne kadai ba tare da hanci ba kuma aka yi haka ya yi kobe ba ko kuwa sujuda wajibi sai an haɗa goshi da hanci bayan mun ji tattaunawar da ainihin malamai suka yi sai muka ce ingantacciyar magana kamar yadda shi kan shi ƙurtubi ya faɗi ita ce magana da yake cewa kultu as-sahihu fi sujudi wad'ul jabha wal anf abin da yake daidai dangane da sujuda shine a ɗora goshi da hanci gaba ɗayansu li hadisi abi humaidin saboda hadisin sahabi abu humaidin sa'idi ta ƙaddama wannan hadisi ya gabata in ba a manta ba mun karanta shi a karatuttukan baya akwai tambaya da aka gabatar bayan mun tashi karatu wadda a iya tsammanin da nake ita ce bata shiga cikin kaset ba zan yi amfani da wannan damar amsa ta ita ce dangane da sujuda da na kwatanta a aikace a wancan karatun shin cinyoyi da gwiwoyi ana matse su da junansu ne ko kuwa ana buɗe su ne na yi kuskuren magana a inda na ce ana matse su ne a buɗe su ake wannan shine abin da yake daidai kuma shine ya daidai da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na sahabi abu umaidin sa'idi ya nakalto mana sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama galibi kuma ya fayyace mana ita ɗaya bayan ɗaya a yanzu malam yana ƙara mana hujja da wannan hadisi ne sai kuma ya ce وروى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به والله أعلم malam ya ce al'imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga sahabi abdullahi dan abbasin allah ya kara mishi yarda shi da mahaifin shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni da yin sujuda akan kasusuwa guda bakwai kashin farko ko gaba farko ya ce alal jabaha akan goshi wa ashara biyadihi ila anfihi sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa hannun shi ya nuni da zuwa ga hancin shi don ya bayyana maka cewa goshi da hanci hukuncinsu ɗaya to a nan ne malaman fiƙihu sai su fito da wata magana musamman waɗanda suke harka dangane da alƙalanci cewa abin da baki ya faɗa da abin da hannu ya nuna duk hukuncinsu ɗaya a musulunci wannan ita ce ingantacciyar magana ga waɗanda suka ƙware game da harka ta ainihin shari'a yanzu da fatar bakin shi ya ce goshi kuma sai ya nuni da hanci don ya nuna cewa da goshi da hanci hukuncinsu ɗaya haka da za a tambaye ka ka saki matarka ne sai ka kaɗa kanka sama zuwa ƙasa ma'anarta shine e in ko ka kaɗa kanka dama zuwa hagu a'a kenan wannan maganar alkali ne maka ita a kotu ko saboda kai bebe ne baka iya magana amma kana iya ji ko kuma tsabar zamananci ne ya sa ka kaƙi buɗe baki kai magana a shar'anci alkali zai iya rubutawa a takarda cewa ni alkali ne ranar kaza ga watan kaza a cikin kotuta da ke wuri kaza na yiwa na tambaya game da ya saki matar shi ne sai ce e yaya za a yi alkali ya ce maka ka ce e saboda wannan nunin da ka yi fassarar shi shine e eh. saboda haka malamai abin da suka hukunta a babi na alkalanci shine ana zartar da akadi wato yarjejeniya ta aure ko ciniki ko wata yarjejeniya da fatar baki ko a rubuce ko kuma da isharar gaɓoɓi ku kiyaye wannan jama'a saboda haka wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce goshi sai kuma ya nuna hancin shi da hannu to tana tabbatar da cewa hukuncin hanci da goshi duk ɗaya ne da za a tambaye ka a ce da kai ina hukuncin mutumin da a ƙarƙashin wannan hadisin ya ƙi sanya goshin shi a wurin sujuda me za ka ce sujuda ba te ba domin sujuda rukuni ce a sallah idan ta samu matsala shi kenan sallah ta samu matsala to in aka ce maka ina hukuncin wanda bai aji hancin shi ba a cikin sujuda hukuncin duk ɗaya ne da wannan ne za ka gane gaskiyar fatawar mazhabin malikiya da mai muktasar ya ruwaito yake cewa sallah da ɓaci ga mutumin da ya aje goshin shi a sujuda amma bai aje hancin shi ba sallah tana ɓaci wannan magana ita ce daidai sai ya ce walyadaini annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma an umarce ni in yi sujuda in sanya hannaye na a ƙasa to kaga anan hannaye ya bayyana a cikin waɗansu hadisai da muka gabatar su ne tafukan hannaye shi wanda zai ga cewa wai ranar juma'a wuri ya ƙure mai ko masallacin idi ko makamantan haka bai samu cikin masallaci ba kuma bai da tabarma ko da duma ko shimfiɗa idan ya zo su juda sai ka ga madadin ya zuba hannayen shi tafukan hannayen shi su kwanta a ƙasa sai ka ga ya ɗan ɗosa su haka yana tabbatar da ɓacin juda shi ina fata an gane domin sujuda farilla ce a sallah yin sujuda a kan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai kuma farilla ne malaman fiƙihu ko usulul fiƙi ko malaman ulama usul suka ce ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun sujuda a sallah wajibi ce to yin sujuda kuma a waɗannan gaɓoɓi guda bakwai wajibi ne don haka wajibin farko in bai cika ba to na biyu ba zai cika ba don haka waɗanda suke irin wannan to su sani da cewa a musulunce bai halatta ba kuma yana ɓata musu ibadarsu na haka wajibi ne in ka zo yin sallah tafukan hannayen nan naka akan katako ne kake ko akan dutse a tabarma ne ko a dadduma ko a cikin turbaya ko a yashi wajibi ne ka birkiɗa su su rungumi ƙasa haka ina fata an gane ni da kuma guyoyi guda biyu wajibi ne su ma gwiwoyi sai an aje su a ƙasa a wurin sujuda da za ka zo yin sujudar sai ka ɗage gwiwoyinka ya zama kawai ka dogara ne a kan ainihin gyaffan yatsun ƙafarka sujudar ka ta ɓaci a san wannan wa atrafil ne da kuma gefen yatsu na ƙafa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wala nakfita thiyaba sannan kuma an umarce mu da kada mu nannaɗe tufafi a sallah ku kiyaye jama'a ba kyau ka zo yin sallah ka nannaɗe hannun taguwarka haka ko da hannun taguwar ya yi yawa wajibi ne ka sake shi ko da zai rufe ainihin hannunka gaba ɗaya haka ƙafar wando ko da kafinta ne kai kome wata sana'a ka zo za ka yi sallah a halin da da kake aiki wandanka a nan naɗe yake yanzu dole ne ka sake shi haka mai yin sallah da babban riga ko tabba, ba a saɓe ta a cikin sallah dole ka zubar da ita ka zubar da ita ta sauka ba a naɗewa duk wani abu da za a ce naɗe tufafi a sallah to an hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce mu da kada mu nan naɗe tufafi ainihin a cikin sallah wala sha'ara hakanan an umarce mu da kada mu naɗe ko mu kulle gashi a sallah maza musamman waɗanda allah azurta su da gashi to ba shi daga cikin ainihin daidai ka zo yin sallah ka kulle gashi kamar yadda wasu ke yi sau da haka al'imamu turmizi ya ruwaito hadisi daga sahabi abu sa'idin al-khudri allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda abu sa'idin al-khudri ya ga alhassan yana sallah jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin hassan ya nannaɗe ainihin wato gashin kan shi ta ƙeya ya ƙulle shi hassan yana cikin sallah sai abu sa'idin ya yi sujuda sai abu sa'idin sai kwance mai gashin sai baza mishi shi yana idan da sallah abinka irin na matasa sai tashi cikin fushi wa ya kwance min gashi sai ya ce ni ne dan me ya ce kakanka ne ya hana sallallahu alaihi wa hujja mai karfi eh, kakanka ne ya hana kuma kakan naka ba gama gari ba Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi sai ce wa hadha kulluhu bayanun li mujmal salah kaga wannan dukkan shi bayani ne na sallah a dunkule wanda sallah ta zo a cikin alqur'ani a dunkule ko to wannan kaga bayani ne da ke bayyana abubuwa ɗaya bayan ɗaya in ka duba ƙur'ani babu waɗannan abubuwa to kaga hadisi ya fassara mai kenan ya fassara alƙur'ani fata'ayyana alƙaulu bihi sai al'imam al imamil ya ce don haka dole ne a ɗauki waɗannan maganganun a fassara ayoyin alƙur'ani da su kar ku manta fa aya ɗaya ce muke fassarawa don ku ga cewa haka malaman farko suke tafsiri irin wannan tafsiri da kake ji ake yi raddul azhan ko tafsirin ne kawai a fassara wa mutane a wuce ba haka malaman farko suke yin tafsiri ba malaman farko sun karanta sai sun tattauna dangane da qawa'idu tilawa qawa'idu tajwid ahkamul fiqhiyya sannan masailul itiqad al masailu tarbawiyya wal al manhajiyya duk sai sun tsaya sun tattauna shi yasa tun farkon tafsirin nan muka tsaya muka bayyana duk irin wannan abin ba wai allah allah muke a musauka ba na daga cikin tsoratarwa ma da malaman farko suke yi sahabi abdullahi dan mas'udin yana cewa wala yakun hammu ahadukum akhirar sura kada ya zama himmat ɗaya daga cikin ku kullum yaushe ne zai sauke suran nan saura aya nawa ya sauka a'a don haka tafsirin alkur'ani ne muke yanzu kaga aya ce muke karanta muna fassara amma kaga yanzu kusan ana kan wajen kaset tasirin ba akwai tabbacin akwai biyar ko shida ko makamantan haka ba gaggawa ake ba haka malaman farko suka fahimci alkur'ani haka suka karanta shi tun da mun ce su muke bi to dole ne mu tsaya mu yi a hankali domin sallah ɗin ƙur'ani ya zo da ita a dunkule to hadisi kuma ya fassara ta to dole ne a tsaya a bi a ɗaya ɗaya ɗaya ana ta ɗibo hadisai waɗanda suke da alaƙa da waɗannan wurare ana kawo su ana fassara su ɗaya bayan ɗaya da kamar yadda muka sha faɗi haka za a ci gaba da yin wannan tafsiri har allah maɗaukakin sarki ya kai mu da za a sauka allah maɗaukakin sarki ya taimaka وروي an malikin annahu يجزئه an yasjuda ala jabhatihi duna anfihi malam qurtubi ya ce sai dai kuma an ruwaito daga malik imamu malik ya ba da fatawar cewa idan mai sallaye su juda a kan goshin shi ba tare da ya yi ainihin wato a kan hancin shi ba to wannan ya isar mishi kaga akasin abin da ya zo a cikin hadisin kenan ka kauli tain wa shafi'i kama ainihin yadda a haka al'imamu a ta'u da al'imamu shafi'i su ma suka faɗi wal muhtaru indana sai shi qurtubi ya ce amma mu maganar da muka zaɓa qauluhul awwal maganar maliku ta farko maliku yana da maganganu biyu akwai maganar cewa sujuda ba ta inganta sai an yi ta akan goshi da hanci wannan maganar ita ce maganar maliku ta farko mun karanto ta a can baya to ga kuma wata magana wadda aka ruwaito ta daga maliku cewa a an aka yi sujuda akan goshi ba tare da hanci ba ta isar sai qurtubi ya ce a'a gaskiyar lamari mu magana da muka zaba ita ce magana imam malik ta farko wala yujzi'u inda malikin a ƙarƙashin waccan magana bai halatta ba a wurin malik idan lam yasjud ala jabhati imam malik yana cewa idan mutum ya yi sujuda bai hada da goshin shi ba bai yi ba to lazimin wannan magana idan ya yi sujuda bai hada da hancin shi ba te, ba dan haka wannan magana ta imam malik ta gamsar mana jama'a kun ji mas'alar farko ai mas'ala ta tara mas'ala ta tara a cikin tafsirin qurtubi a karkashin ayan nan ita ce shin sujuda sai an hada goshi da hanci ko kuwa akan goshi kadai ta isar ko kuwa akai akan hanci kadai ta isar duk mun ji waɗannan maganganu amma wadda take daidai ita ce a yi sujuda akan ainihin goshi da kuma ainihin akan hanci ina fata an gane allah ya taimaka na'am na'am gata saurara ka ji al'ashira mas'ala ta goma wa yukrahu sujudi ala kauril imama wa in kana taqatan aw taqatayn مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة روى مسلم عن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا ما يتي مسألة تقوم إتتي ويكره السجود على كور الإمامة أن هنا شيء سجود أكل ليبال رواني شي ليبال رواني ونند أكي سكي a baya ko a sake shi a gaba to an hana mutum ya yi sujuda ainihin wato a kan ainihin shi wannan hani kuma matsayin shi matsayi ne na karhanci bai kai ga ɓata sallah ba ma'ana da za ka jawo leɓar rawaninka sai ka sa shi sai ka yi sujuda a kai ba ka yi sujuda a ƙasa ba ba a cewa sallah ka ta ɓaci amma kai co ba ka kyauta ba wa in kana taƙa ko da falle ɗaya ne au ko falle biyu misla thiyabin lati tasturur rukab wal kamar tufafin da ainihin wato ake shimfiɗawa akan abin hawa kamar jaki ko doki ina fata an gane wanda ainihin wato ake sawa a wurin zama ko kuma inda ake ɗora ƙafa to in ya zama rawanin falle ɗaya ne ko falle biyu sai malam ya ce fala ba'asa babu laifi in ya kasance haka amma in ya zama naɗin rawani ne mai kauri wanda zai zama ba share-share yake tsakanin kai da goshinka da ƙasa ba to wannan shine ake magana karhancin tare da haka sai ce wal afdalu amma fa abin da ya fi mubasharatul ardi shine ka manna goshinka a ƙasa aw ma yasjudu alaihi ko kuma ka ɗora goshinka akan abin da kake sujuda a kai idan tabarma ce tabarma idan dadduma ce dadduma idan akan tiles ne akan tiles in akan wani abu na ma dai amma dai ka ɗora ba a so ko da falle ɗaya ko falle biyun da aka ce maka ba laifi ɗin to ba a so an fi son ka yi ainihin yadda goshinka zai sauka ƙasa fa kana hunaka kama yi uzihi to amma in ya zama a ƙasa akwai abin da zai iya cutar da kai kama akwai tsakon kwami tsakuwa ko zafin rana kamar yadda wani lokacin haɗa sahu a masallacin juma'a zai tirsasa ka ka haɗa sahu akan kwalta sai ya zama ɗora goshinka a kan kwalta gashi ta ɗauki zafin rana yana da wahala to sai malam ya ce azalahu qabla dukhulihi fi sala kafin ya shiga sallar ya yi ƙoƙarin gusar da wannan abin da zai cutar da goshin nashi fa lam ya fa'al idan bai gusar da abin kafin shiga sallar ba falyamsahahu mashatan wahida to idan a cikin sallah ya faru sai ya share wannan wuri sharewa ɗaya haka ma'ana misali ka zo za ka yi sujuda sai ka ga tsakuwa a wurin to da ya kamata tun farko in dai ka faɗaka da tsakuwar tun kafin ka fara sallar ka shafe an fahimta ka shafe to sai baka faɗaka ba sai da ka zo za ka yi sujudar sai gashi sai aka ce to shafewar ɗaya idan kai biyu ta zama laifi sai a kiyaye wannan shafewar so ɗaya na biyu kafin ka fara sallah aka ce ka gusar da wannan tsakuwa idan za ta cutar da kai to da wannan ne sai ka gane kuskuren da wasu masallata ke yi waɗanda ba abin da zai cutar da shi a sallah wani yana ta da ikama sai ga ya durƙusa kuma yana haka wannan kuma yana daga cikin ainihin wato makirci na shaidan kawai wanda ya maka talbisu iblis ne domin an ce maka ne ka share in akwai abin da zai cutar da kai ba ce maka aka yi wani wani ko akan da duma ne zai sallah sai ya kakkaɓe haka a'a don haka ka kiyaye wannan kakkaɓewar in za ka yi ta abin da ake ce maka ka yi ta kafin a fara sallah idan akwai abin da zai cutar da kai idan kuwa baka faɗaka ka ba to a sallah so ɗaya aka yi maka izini dalili akan haka sai ce rawa muslimun al'imamu muslim ya ruwaito hadisi wannan hadisi yana nan a cikin sahihu muslim lamba ta 630 imam bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 1208 haka al'imamu ahmad a lamba ta saba'in dukkansu sun ruwaito ainihin wannan hadisi na fata an gane an mu'aikibin daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna mu'aikib na fata an gani. cikakken sunan shi mu'aikib ibnu abi fatima Taddausi. mutumin ƙasar yaman ne minal muhajiri yana daga cikin waɗanda suka yi hijira wa kana aminan ala khatamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin yaran manzan Allah wanda manzan Allah ya amince da shi akan khatimin shi domin khatam zoben manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zobe ba ne kawai a zobe ne kuma robastam ne saboda haka shi kadai annabi ya amince yake iya ba ya rike mishi saboda za ka iya zuwa ka je kai wata takarda ta karya ka je ka dangwalo ka buga a ce kuma daga manzan Allah ne so ba kowa annabi ya amince yake baiwa ajiye shi ba sai wannan na fata an gane ya taɓa yin hijira daga ainihin makka zuwa ƙasar habasha kuma Allah ya yi mishi tsawon rai har zuwa zamanin Sayyidina Uthman sannan ya rasu na fata an gane cikakken tarihin shi na cikin littafin sayarwa Alamin Nubala mujalladi na biyu shafi na ainihin 491 mu'aikib ya ruwaito cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala fi rajuli yusawwi turaba haythu yasjud manzan allah ya yi magana game da mutum ina hukuncin mutumin da zai rinka daidaita ƙasa wadda zai sujuda a kanta ƙala sai annabi ya ce in kunta fa'ilan in har ya zama dole sai ka aikata fawahidatan to so ɗaya karka ƙara don haka jama'a ku ji yanzu ya rage dangane da wannan matsala wadda muka ɗaɗɗako ta muka yi misali da ita a farko ita ce matsalar kwalta yanzu in ya kasance sahu ne ya tirsasa ka baka samu wuri ba sai akan kwalta kuma babu dadduma kuma gashi za ka yi sujuda a kai kuma wannan ainihin kwalta za ta iya ƙona ka ta iya ɗaye shi ma ko wani makamancin haka ko kuma tsananin ƙuna ya hana ka natsuwa a cikin sujudar to kaga wannan uzuri ne ya halatta ka jawo wata takarda ko wani kwali ko kuma ka jawo leɓar rawanin naka mai kauri ka sa in haka ba ta samu ba sai ka samu ainihin hularka sai ka ninka ta sai ka sa sai ka yi sujuda a kai saboda yanzu wannan matsala ce babba saɓanin wannan da ake magana tsakuwa ko wata kwalba da za ta iya cutar da kai wadda za ka share ta ka kakkaɓe ta wannan ba za ta sharu ba warawa har wa yau kuma dai al'imamu ainihin wato muslim ko wancan hadisin da na ce bukhari ya ruwaito shi eh, hadisin mu'aikib jama'a lamba ta 540 ne da shida da kuma lamba ta 49 bukhari ya fitar da shi a lamba ta 1200 ne da bakwai imamu ahmad kuma a lamba ta 15511 takhrijin da na faɗi shine na wannan da zan karanta har wa yau muslim da bukhari sun ruwaito an anas bin malikin qala anas dan malik yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi shiddatil har a tsananin zafin rana kun ga ga wannan hadisin shine za mu kawo mu daure hujjar maganar mu da muka yi cewa in akwalta ne akwai tsananin zafin rana sahabbai suka ce suna yin sallah tare da annabi su ma a tsananin zafin rana fa in lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardi idan ɗayan mu fa in lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardi idan ɗayan mu fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabahatahu min al-ardi idan ɗayan mu ya kasa ɗora goshin shi a ƙasa saboda zafi basata thawbahu sai ya shimfiɗa tufafin shi fasaje da alaihi sai ya sujuda kan tufafin nashi kaga ba bambanci da wannan zafin rana na kwalta da sauransu sai ka samu wani abu da zaka sa wanda yanzu wannan kuma ba makaruhi bane saboda me saboda larura ina fata an gane jama'a kun ji matsala ta goma wadda ita wannan matsala ta goma tana magana ne dangane da hukuncin sanya wani abu tsakanin kai da wurin yin sujuda to sai ku tsaya sai ku auna sauran waɗannan abubuwan guda bakwai yanzu mun ji hukuncin goshi ne da hanci to hannunka ma inda za ka yi sujuda in ya kasance akwai matsala duk hukuncin ɗaya ne gwiwarka da za ka yi sujuda ita ma in ta kasance da matsala duk hukuncin ɗaya ne haka gyaffan yatsunka duk hukuncin ɗaya ne idan ko babu matsala shi kenan ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunanta. alhadiya ashar mas'ala ta goma sha ɗaya alhadiya ta ashara mas'ala ta goma sha ɗaya lamma kala ta'ala irka'u wasjudu yayin da allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda a cikin suratul hajji aya ta saba'in da bakwai kala ulama ina. sai wasu malaman mu suka ce to kaga ga anan, idan kana karatun littattafai yana daga cikin fa'ida ka karanci littattafai a gaban malamai masanansu malaman malikiya yadda suke ta'abirin magabatansu haka suke cewa kala ulama'una haka za ka ji ibn al-arabi ya ce haka za ka ji ainihin qurtubi ya ce haka za ka ji ibn khuwais mandad ya ce haka za ka ji baji haka za ka ji ibn al-arabi haka suke cewa kala ulama'una malaman musunci idan shafi'awa ne kuwa da sauran 'yan mazhabobi sai ka ji su kuma sun ce kala ashabuna haka ka ji al'imamin nawawi yana cewa haka zaka ji ibnu qudama bahambale yana cewa kala ashabuna jama'an mu sun ce na haka kaga qurtubi anan ya ce to da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda a cikin suratul hajji qala ulama ina wa gairuhu sai aka samu wasu daga cikin malamanmu da waɗansu malaman ma waɗanda ba namu ba na mazhabin malikiya sai suka ce yakfi minhuma ma yusamma ruku'an wa sujudan tunda dai har Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda to kawai duk inda ka zo sallah in kai abin da za a kira shi ruku'u ko sujuda yi wa kazalika min alqiyam suka ce haka tsaiwa in kai tsaiwa kawai ta yi walam yashtari tuttu ma'ani na zalika suka ce ba dole ne sai an samu natsuwa ba abinda wannan magana take cewa wasu malaman malikiya ne suka ce idan ka zo yin sallah tunda dai Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda to kawai in kai abin da za a kira shi ruku'u kawai yayi don haka da kaya haka shikenan yayi sujuda da kaya haka in ka dago kawai yayi suka faɗa haka haka wasu malaman ma na wasu mazhabobi haka tsayuwa suka ce duk inda ake magana tsayuwa kawai duk inda ka tsaya kawai ko da a shagida ne haka ko yaya ne in dai kai abin da za a iya cewa tsayuwa sai suka ce ya isar suka ce ba dole bane sai an samu natsuwa malam qurtubi ya ce fa akhadhu bi kallil ismi fi zalika sai suka ɗauki mafi ƙarancin sunan waɗannan abubuwan kawai sujuda sujuda ruku'u ruku'u sai suka ɗauki haka wa ka'annahum lam yasma'ul ahadith thabita fi ilgha'i kamar ba su taɓa jin hadisan da suka bayyana tabbatattun hadisai da suka bayyana sallah tana ɓaci idan ba a samu natsuwa ba kamar ba su taɓa jin waɗannan hadisan ba kaga yanzu ƙurtubi yana nuna maka yadda ake ɗauko hadisai ake fassara ayoyi da su kenan yanzu ba za ka ɗauki aya ka yi hujja da ita mutulakan ba sai in babu wani hadisi wanda ya zo ya tattara yadda ma'anarta za ta ƙaru ta ƙara faɗi ko ta ƙara tsukewa ko makamantan haka jama'a kun fahimta ya ce suka ɗauki ƙur'ani suka yi hujja da shi kai tsaye suka ce tun da dai allah ya ce irka'u wasjudu to kawai duk abin da ya in dai an iya kiran shirku'u ya yi ya ce o malamai su faɗa haka kamar ba su taɓa jin hadisai tabbatattu da annabi ya bayyana cewa idan ba a samu natsuwa a waɗannan abubuwa ba sallah ta ɓaci qala ibn abdulbarri malam ibn abdulbarri ya ce wala yujzi ruku'un wala sujudun wala wuqufun ba'da ruku'i wala julusun bayna sajadataini hatta ya'tadila raki'an wa waqifan wa sajidan wa jalisa malam yace gaskiyar lamari ruku'u bai yi ba haka sujuda ba te ba haka tsaiwar da ake dagowa bayan ruku'u ba te ba haka zama tsakanin sujuda guda biyu bai ba har sai mai sallah ya daidaitu a ruku'u in a tsaye ne sai ya daidaitu a tsaye in a sujuda ne sai ya natsu in a zaune ne sai ya natsu ya daidaitu don haka ku kiyaye sujuda farilla ce to daidaituwa da natsuwa a cikin farilla sujuda ne farilla ne tsaiwa tsaiwa a sallah farilla ne to ka tsaya a tsaye kyam farilla ne kai ba gurgu ba kai ba mara lafiya ba kawai ka zo sallah kai haka sallah ka ta in aka ce me yasa sai a ce na'am ka yi tsayuwa amma ita tsayuwa baka saman mata da na nata faralin ba shine ka'idar da muka faɗi ɗazu ma la ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abin da yake wajibi ne ba zai yiwu ba sai da wannan abin to shi wannan abin wajibi ne yanzu wutar da muke amfani da ita janareta ne to janareta baya yiwuwa sai da fetur to muka zo za mu yi karatu in aka ce ba a siyo janareta ba sai wani ya ce da Allah tun da an manta da shi a bari kawai fetur tun da ba a sa fetur ba ba komai kawai tun da an manta da Allah ba komai kawai to sai a dubi shin fetir din nan wajibi ne ga tashin janareta ko ba wajibi ba ne wajibi ne to kenan ashe samar da fetir ga janareta wajibi ne in ba haka ba fa to ba zai yi abin da ake nema to tsaiwa a sallah haka wajibi ne dole ne to kuma ka tsayu a tsaye kyam kuma ka natsu ba tare da wani sukur-sukur ba wajibi ne to dole samar da wannan daidaituwar da samar da wannan natsuwar wajibi ne idan ba ka samar da su ba sallah ba te ba sai malam ibnu abdulbarri sai ya ce haka nan tsakanin sujuda zuwa sujuda dubi ka yi sujuda farko haka to wannan zaman da za ka yi a nan ba zama ne za ka yi shi kana langa ba kana langa haka wato kana motsi a'a in kai haka bai ba idan kai sujuda farko ta biyu sai ka dawo ka zauna dafa'an daram dam ka ji ka natsu sannan sai ka sake shiryawa ka tafi ta biyu amma in kai haka kai sujuda ka ɗago kai haka ka sake koma haka shi kenan. ta da ikama ka sako sabuwa ina fata an gane me yasa saboda ka yi watsi da ainihin samar da natsuwa a tsakanin waɗannan farillai guda biyu wannan zaman farilla ne samar da natsuwa farilla ne haka ita sujuda da za ka ɗosa na goshinka kana ɗosanawa sai ka ɗaga ba ba amma ka yi sujuda amma ba te ba me yasa saboda baka yi mata natsuwa ba kuma baka daidaitu a cikinta ba da wannan za ku gane sahabbai da suka rinka yawo ƙauyuka da karkara suna karantar da ainihin wato mutane sallah wallahi tallahi ba ƙaramin aiki ba ne sannan na sha gaya muku tarihin kafuwar daular abdulaziz daular da yanzu aka fi saninta da saudiya uban su fahad uban wannan sarkin makka na yanzu ba sarki ba ne asalin shi abdulaziz malami ne mai wa'azi malami ne mai wa'azi a lokacin talauci da tsananin rayuwa ya yi yawa a ƙasar makka da madina mutane sun watse saboda kamar yadda annabi ibrahim ya faɗi alaihi salatu wasu wadin ghairi zar'in ba komai ƙasa ta bushe ba abinci ba komai don haka wani lokacin alhazai za su tafi aikin hajji daga wuri irin wannan sai mutum ya tsaya a sudan ya shekara da shekaru yana noma don mai don ya shiga makka da abinci don ba abinci a can ba ruwa ba komai don haka ƙasa ta watse jama'a sun watse to da jama'a sun watse kaga malamai babu sai jahilci ya hau jama'a wannan labarin limamin masallacin quba sheikh muhammad zarban al-ghamidi malaminmu ne shi ya bamu wannan labarin yau kusan shekara ashirin da ta gabata shi kuma ya ce mahaifin shi ne ya zaunar da shi ya bashi wannan labarin mahaifin shi kuma yana ɗaya daga cikin hashiya ta sarki abdulaziz yana ɗaya daga cikin waɗanda ke biye suna yawon wa'azi malamai ne ke yawon wa'azi sai aka waye gari yanzu babban abin da ake ƙoƙari shine mutane su dawo suna sallah a yankunan makka da madina sallah tuni an watsar sai a shiga ƙauye sai a je a samu jama'a gari kun yi sallah a zahar sai su ce caɓi can ai garin nan muna jin ko liman yanzu ya yi wata takwas bai yi sallah ba eh liman ma to kaga jama'a gari kan ai ba maganar sallah shine sarki abdulaziz sai ya ga wani dattijo haka sai ya kira shi ya ce zo nan kai rukunan musulunci guda nawa ne sai ya ce goma sai cewa almajiran shi kuma shi bulala goma a kwantar da dattijo ana ana cikin bulala sai wani mai sigina yana nuna mai biyar haka biyar sai ce a saurara a saurara yana da jawabi sai ce goma sha biyar sai ce ku kara mai biyar <laughs> shi wancan da ya mai sigina yana son ya ce mai biyar ne wato ya rage biyar shi kuma sai ƙara biyar to wannan ya sa sarki abdulaziz sai ya tara 'ya'yan shi sai ta karantar da su sai aka yi ta yawo ya ta baza su su ne malamai a ko'ina ko'ina su ne malamai abin da ya ce a karantar tauhidi da sallah tauhidi da sallah kawai shi za a fi bayo muhimmanci wannan shi ne sirrin da ya sa yanzu ka ga saudi arabia kaf ɗinta duk inda ka ji dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowaye to jinin abdulaziz ne saboda 'ya'yan shi ne domin a lokacin ya ce in ba 'ya'yan shi ba ba waɗanda zai tirsasa wannan aikin don za a je a aje ka a ƙauye ne ba abinci ba ruwa kuma a ce ka karantar da mutanen ƙauyen kuma suna neman rayuwarka in ka aje dan wani sai a ce ya je ya kai mana ɗaya yana shan wahala amma ɗan shi ne to don haka da daula ta samu yanzu kuma sai ya zama ko ina sai ka je 'ya'yan shi ne shi ne waɗanda ba su san wannan tarihin ba da waɗanda suka sani suke danna gaskiya sai su ce ya za a ce ƙasa gaba ɗaya 'ya'yan gida ɗaya ne suke ta. a'a su suka sha wahalar ta can bai yiwuwa sai da suka gama shan wahala ta gyaru sannan kuma sai a zo a ce to a raba kai za ka yadda da haka ko kun fahimta jama'a saboda haka jama'a kun ji idan kuka dubi jama'ar mu yanzu a najeriya jama'a in na ce a najeriya duk inda musulmi suke suna fama da jahilcin sallah saboda haka wannan aikin kenan har yanzu yana daga cikin ayyukan da yake kan malamai da masu ƙoƙarin gyaran addini a bi ƙauyuka da birane a bi masallatai ana karantar da su bayani a kan sallah kar ku manta saurayin na mai suna malik ibn al sahabi ne bai wuce shekara 22 ba ya ce suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙasar iraq suka tafi madina suka koyo ibada kwana biyu sai annabi ya ce to ku koma wurin dangi ku je a yi ta karantar da su ya ce da suka da sai suka rinka bi masallatai masallatai suna bi suna karantar da mutane sallah su ce mun zo ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo muku da gaskiya ne annabi ya ce mu rinka karantar da ku sallah na haka jama'a ku tashi mu nuna muku yadda ake sallah a aikace ko da yake ba lokacin sallah ba wannan yana daga cikin aiki wanda yake wajibi ne a karantar da mutane saboda sallah ita ce ibada mafi girma bayan kalmar la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya taimaka na aka jama'a kun ji wannan to ibnu abdul barr sai ya ce wa hadha huwa sahihu fil athar kaga wannan magana ita ce wadda take daidai daga cikin maganganun da suka zo a cikin hadisi cewa sallah ruku'u sujuda tsayuwa bayan ruku'u da zama tsakanin sujuda guda biyu ba su inganta ba har sai an samar da natsuwa sai ce wa alaihi jumhurul ulama akan haka ne mafi yawancin malamai suke wa ahlun nazar da kuma malamai masu bincike malaman fiqhu wa hiya riwayat ibn wahab wannan riwayar ita ce malam abdullahi dan wahab yayo wa abi mus'ab da al-imamu abi mus'ab az-zubairi an malikin daga malik almajiran imam malik ne waɗannan mutum biyu din su kansu abin da suka ruwaito daga maliku shine me sallah ba za ta inganta ba sai an samar da natsuwa a cikin rukunanta kuma wannan shine karatun farko a cikin littafin ƙawa'idi sai ka ji ya ce maka walƙiyamu, fardun tsaiwa farilla ce sai kuma ya ce wali itidalu fihi da samar da daidaituwa a cikin shi fardun farilla wattu ma'aninatu da natsuwa samar da daidaituwa da natsuwa abubuwa ne kamar guda ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne dubi yanzu kaga a haka a sallah mutumin da ya haka ya tsaya kyam to amma yana ta wani rawa da kafaɗa haka yana ta wani haka ya tsaya kyam amma bai natsu ba to mutumin da kuma ya haka shi kuma ya tsaya kyam ya daidaitu a ya tsaya ya natsu amma babu daidaituwa don haka tsayuwa a tsayu kyam to kyam din shine daidaituwar sannan babu wani sukur-sukur to shine natsuwar dole a kowace gaba daga cikin gabobin sallah su ne tsaiwa ruku'u ɗagowa daga ruku'u sujuda ɗagowa daga sujuda zama tsakanin sujuda guda biyu da kuma zaman tahiya duk sai an samu waɗannan abubuwan guda biyu sau da haka jama'a ba a gaggawa a cikin sallah a natsa ake yin ta mafi sharrin gaggawa a cikin sallah ita ce gaggawar mamu di ya gama gaggawar shi ba zai sallama ba sai liman ya yi kaga mafi sharrin gaggawa ke allah maɗaukakin sarki ya tsare وقال القاضي أبو بكر بن العربي babban alkali abubakar ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an da littafin aridatul ahwazi kuma waɗannan maganganun di ya faɗe su a cikin waɗannan littattafan a cikin ahkamul qur'an mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sha biyu a cikin aridatul ahwazi ya faɗi wannan magana a mujalladi na biyu shafi na sittin da bakwai zuwa sittin da takwas mai malam ya ce ya ce wa kad takasaratin riwayatu an ibn al-qasim wa ghairihi bi wujubil fasli wa suquti at-tuma'anina ya ce hakika riwayoyi sun zo birjik daga Abdulrahman dan kasim da shi da wasu cikin almajiran imamu malik waɗanda suke wajabta a rarrabe tsakanin gaɓoɓi amma kuma suke cewa natsuwa ba dole ba ce sai ce wa huwa wahamun azimun wannan babban kuskure ne kun san menene fassarar wannan maganar riwayoyi ne suka zo daga wasu almajiran imam malik cewar wajibi ne a rabe tsakanin rukunai guda biyu kamar misali sujuda ta farko da ta biyu to dole a rabe amma kuma a tsakanin rabewar ba wajibi ba ne sai an samu natsuwa kenan abinda magana ke cewa an aka yi sujuda haka aka dago daga ɗagowa a iya komawa shine yake cewa riwayoyi sun zo da bayani akan wajabcin a rarrabe tsakanin rukunai amma kuma cewa natsuwa ba dole ba ce ya ce wa huwa wahamun azimun wannan kuskure ne babba wato dan kasim yayi da shi da sauran malaman da suka faɗi wannan magana li'annan biya sallallahu alaihi wa sallama fa'alaha saboda ai annabi ya aikata natsuwa a cikin sallah wa amara biha kuma annabi ya yi umarni da natsuwa a cikin sallah wa allamaha kuma annabi ya karantar da a rinka natsuwa a cikin sallah fa in kana libn al-qasim uzrun idan abdulrahman dan kasim yana da uziri, an kana lam yattali alaiha idan bai sani ba uziri ne ko famalakum antum ku malikawa na yanzu mecece hujjar ku wa kadinta hal ilmu ilaikum a halin ilimi ya kawo gare ku mecece hujjarku. wannan magana fa yana yin ta yau shekara 900 da wani abu da ta gabata ma'ana malikiya na zamanin shi sai suna hujja cewa ai ɗan kasim ya ce natsuwa ba dole ba ce sai shi ibn al-arabi ya ce a kaddara hakan ya faɗa amma kuskure ne shi in yana da uzurin cewa bai samu hujja ba ku yanzu da hujja ta bayyana gare ku menene uzurinku wa qamatil hujjatu bihi alaikum a halin ga hujja ta tsayu a kanku da waɗannan hadisai da aka samu daga cikin hujjojin sai malam qurtubi ya ce rawan nasa'i wa dara qutni wa ali ibn abdul aziz ar-rifa'ata ibn rafi al nasai da dara qutni sun ruwaito ainihin hadisi da ainihin wato aliyu dan abdul aziz anan ɗaya daga cikin waɗanda ke cikin isnadin hadisin ne sun ruwaito hadisin nan daga rifa'atu dan rafi sahabi ne Kala يجي كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ina zaune wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iz ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa dakhala al masjida fa salla ya shiga masallaci sai ya salla falamma qada salata da ya kammala sallar shi shi wannan mutum ja fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ala al ya zo ya gaisuwa ga annabi ya sallama ya kuma gaida sauran jama'a faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah ya ce irji fa salli ka yi salla. fa na kalamtu salli. ba ka yi sallah ba amma fa ina son kusan mutumin nan ya yi sallah fa a iya ganin shi amma ya zo ya yi sallama ya gaisuwa ga annabi da jama'a annabi ya ce to koma ka yi sallah don ba ka yi sallah ba waje alar rajulu salli. mutumin nan ya rinka yin sallah waja'alna nurmiku salatahu sahabin nan ya ce mu kuma muka rinka kula da sallar shi muka sa ido mu ga sallar tashi la nadri ma ya'ibu minha mu kanmu ba mu san menene annabi yake aibantawa a sallar ba ma ja'a a yayin da mutumin nan ya sake zuwa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala alqaum yazo ya sallama ya gaida annabi da jama'a فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجي دشي وعليك سلم كف من أمسى ورك ما من كربا أما ارجع فصلي وما كي صلى فإنك لم تصلي ما كي صلى wannan riwaya ita take tabbatar da kuskuren da wasu suka yi fatawa da wannan hadisin cewa saboda wannan rashin iya sallar da ya zo yi wa annabi sallama annabi bai amsa ba a annabi ya amsa an amshi sallamaka amma koma ka je kai sallah don har yanzu dai baka yi sallah ba kala hammamun hammamu mai riwaya hadisin nan yace fala nadri wallahi ba mu san amarahu bi zalika ne au thalathan so biyu ne ko so uku annabi ya sa shi ya koma ya sake sallah ko so uku mu dai ba mu sani ba amma dai mun ga a koma a dawo a koma a dawo so biyu dai ko so uku to da yanayi ya kai haka faƙala lahun rajul sai shi wannan mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ma alautu wallahi ni dai ban na ƙasa ba na yi iya ƙoƙari na iya ta na yi ban rage komai ba fala adri ma ibta alayya min salati ban san me kake aibanta min a sallata ba kun gani ko haka yanzu aka samu da yawa mutane da zai gama sallah ka ce ba ta yi ba fa sai ce wannan sallah eh to me ban yi ba a ciki gashi su kansu sahabban me suka fara cewa ba su san me yake misin ba ba su san me babu a sallah ba da annabi yake cewa eh ni ban sani ba ni dai ban rage komai ba to kuma ni ban ga menene aibi ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce saurara ka ji yanzu sai annabi ya fahimci to wannan mutumin fa sallah ba gyara za a yi mata ba a za a koya mishi ita gaba ɗaya ne na fata an gane mutumin da ka zo ka gan shi a gona madadin ya barbada taki ya shuka iri sai ka same shi yana ta ainihin shuka taki yana binnewa yana ta shuka taki yana binnewa da ya gama rabi sai ya ɗibo hatsin sai ya watsa kuma a sama wannan gyara za a yi aiki ne sabo saboda haka wannan sallar tashi tunda har yanzu bai gane menene matsalar sallar ba to ba kamata ya a ce kaza ne matsalar ka ba bari a koya mai sallar tun daga farko sai annabi ya ce saurara ka ji innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika har sai ya cika alwala sai ya yi cikakkiyar alwala kowace gaba ta wanku da kyau ba lum'a kama amarahu Hullahu kamar yadda Allah ya umarce shi fa yaghsilu wajhahu ya wanke fuskar shi wa daihi ilal mirfaqaini ya wanke fuskar shi da hannayen shi zuwa gwiwoyin hannu wa yamsaha bi ra'sihi ya shafa wa kan shi ruwa wa rijlaihi ilal ka'abaini sannan ya wanke kafafuwan shi guda biyu zuwa idanuwan kafa kaji fa sai da aka faru tun daga alwala domin wannan mutumin da yake irin wannan sallah har yanzu bai gane matsalar sallar ba to alwala shi ma kaka bincike ta kawai a faro tun daga farko kuna fahimta jama'a ina fa ƙara gaya muku wannan mutum yana wakiltar mafi yawancin mutanen yanzu ne da ke sallah mafi yawancin mutane yanzu da za ka bincika ya tashi sallah shi kadai ka ce mishi amma sallah ba ba sai ku nemi ku yi jayayya to don haka in ka je masallaci ba ɗauka za ka yi tunda waɗannan sun daɗe suna sallah a'a ka fara koyo musu sallah tun daga farko a hankali har zuwa ƙarshe kawai a haka sai kowa ya gane ina ne yake da matsala na fata an gane sun mai yukabbir Allah ta'ala wa ne alaihi sannan sai girmama Allah mai ɗaukaka ya yi yabo gare shi wannan shi ne faɗin Allahu akbar sai kuma du'a'ul istiftahi an gane yawwa sun mai yaqra'u umar qur'an sannan sai karanta fatiha idan ka ce Allahu akbar a sallah ba karatun fatiha za ka fara ba akwai addu'o'i da ake addu'o'in iri-iri ne sai ka zaɓi daga ciki wadda ta fi shahara ita ce riwayar abu huraira wadda ta zo cikin bukhari da muslim allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء wal والبرد ya Allah ka nesanta ni daga laifuka na ba kurakurai ba khataya a nan ba kurakurai ba laifuka Allah ka nesanta ni daga laifuka na kamar yadda tazarar nisan gabas da yamma yake Allah ka tsabtace ni daga laifuka na da ruwa da ƙanƙara manya da ƙanana Allah ka wanke ni daga laifuka na subul wannan ita ce ɗaya daga cikin addu'o'in suna nan da yawa in ka karanta littafin sifati sala ko ka karanta blogul maram ko ka karanta makamantan haka za ka sami irin waɗannan addu'o'i Sau da haka jama'an musulmi ba wai daga kabbara harama ne ake fara karatun sallah ba akwai addu'a da ake yi in ka ce allahu akbar to sai kai shiru ka wannan addu'a a sirrance sannan sai ka fara da ta'awuzi a sirrance sannan sai karatun fatiha wanda in a sallar bayyana karatu ce ka bayyana jama'a kun ji to allahu akbar aikin aiki ne jama'a sun ma ya ƙara'u ummar ƙur'an sannan sai karanta fatiha wa ma uzina lahu fihi wa tayassara sannan sai kuma ya karanta abin da aka yi mai izini kuma ya sauƙaƙa shi ne sai ya samu sura gwargwadon iko sai ya karanta thumma yukabbir sannan sai ya kabbara fayar ka'a sai ya ruku'u fa yada akaffaihi ala rukubataihi ya ɗora tafukan hannayen shi akan gwiwoyin shi hatta tatuma inna mafasiluhu har sai gaɓoɓin shi sun natsu wa yastarkhiya kuma har sai kowace gaɓa ta koma inda take shine istirha ma'ana a lokacin da kai ruku'u to ba wai ruku'un kawai ba kowace gaba ta natsu sannan kuma kowace gaba ta ji a haka ɗin to ta yi daidai wato ta koma inda ya kamata ta koma in a wannan halin wannan magana abin da take nufi gaɓoɓin ɗan adam a kowane hali suka samu kansu to akwai yadda ya kamata su tsaya kaga da yan aka ce miƙe hannayenka haka to a wannan halin yanzu idan hannunka bai miƙu da kyau ba za ka ga ya ƙandare shi yasa wani lokacin ka zo miƙewa sai ka ji yayi ƙas don ya nuna maka to yanzu ne ya miƙu da kyau to kaga a wannan halin haka ake so kenan to a halin ruku'u kuma fa to yanzu hannun ba miƙewar shi ake so ba a lankwashe ɗin to amma ya zai ya zauna a natse a lankwashen saboda haka kowace gaba bayan ta ainihin wato natsu to kuma sai ta koma ta zauna daidai da wannan yanayi sun mai kula sannan ya ce sami Allahu liman hamida ya faɗi sami Allahu liman hamida wa ya sai kuma ya daidaitu a tsaye hatta yuqima sulbahu har sai ya tsaye da gadon bayan shi wa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu kowane kashi sai ya koma inda yake kaga a lokacin da kai ruku'u ka lankwasa gadon bayanka da kashinka to lokacin da ka miƙe daga ruku'u ba miƙewa kawai ake so sai kuma ka tafi sujuda ba a'a wannan ƙashi da gadon baya da sauran gaɓoɓin nan da suka lankwasa ɗazu to ka tsayu yadda tsayuwar da kowane ƙashi kuma ya koma inda yake kowace gaɓa ta koma ta zauna a yadda take in a tsaye ne sai ka yi haka haka ake sallah ba wai wannan kirkirowa ce ta 'yan zamani ba wannan littafin da ke hannuna aƙalla yau shekarar shi takwas da rubutawa gashi yana siffanta yadda ake sallah ne filla-filla wannan shine rariya matata sallah din ma'ana ana tsaya ana tace maka sallah ne daga abin da ba shi ba ne allah ya taimaka sai malam yake cewa summa yukabbira sannan sai kuma ya suju ya kabbara bayan da ya dago daga ruku'u jama'a sai ya natsu sannan sai ya kabbara fa ya sujuda sai ya sujuda fa yumakkina wajhahu sai ya ɗora ainihin wato fuskar shi kala hammamun hammamu mai riwaya ya ce wa rubama kala jabhatahu min al-ardi wani lokacin ya ce sai ya ɗora goshin shi a ƙasa wani lokacin ya ce sai ya ɗora fuskar shi a ƙasa duk dai abu guda ne hatta tatma inna mafasiluhu in ya ɗora goshin shi a ƙasa ɗin nan to sai har gaɓoɓin shi sun natsu wayas tarhiya kuma kowane ƙashi ya koma inda ya kamata ya zauna summa yukabbira sannan sai faɗi allahu akbar wuya ƙa'idan sai ya dawo ya zauna daga sujuda ala maka'adihi a kan ɗuwawun shi wa yuqima sulbahu kuma ya tsai da gadon bayan shi a wannan zaman da ya dago daga sujuda safar salata haka za arba a raka'atin hatta faraga mai riwaya ya ce ko kuma mai umalamin yake cewa sai annabi ya siffanta mai sallah yadda ka ji haka dalla dalla dalla dalla har raka'o'i hudu har sai da ya kai ƙarshe sun makala sai ce mishi latatin salatu ahadikum sallar ɗayan ku ku musulmi ba za ta cika ba hatta ya fa'ala zalika har sai ya aikata haka kaji dokar da annabi ya faɗi wa misluhu hadithu abi huraira malam ya ce to abu huraira ma ya ruwaito irin wannan hadisin kharrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa qad taqaddama an gabatar da shi a baya jama'a kun ji wannan jawabi ne daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da in ka ga mutum na kuskure a sallah yaya za ka yi ba duban shi za ka yi ka ce mishi jahilin banza jahilin wofi ga kanan baka iya sallah ba amma duk kasuwancin duniya ka iya a'a wajibi ne a zauna a koya mishi sannan kai kuma idan har baka iya ba aka ce za a koya maka kai girman kai ka natsu don lahirar ka ake gyara ma kaga wannan sallar ita ce abokiyar zaman ka a kabari duk waɗannan gidaje da motoci da mata da 'ya'ya da tattaɓa kunna da dukiya gaba ɗaya in aka tafi kabari suka raka ka dawowa za su idan suka dawo sun manta da kai gaba ɗaya haka ya ce watan sanal ahibbatu ba'ada ashiri wa qad sirna izaman baliyati bayan kwana goma masoya ma sun manta da mu ba wanda zai tunaninka yanzu kwana goma in ka mutu kwana goma nan za ta yi wa matanka a kotu ne za a tafi raba gidaje da motoci cin duka kake rahama kake neman a nema ba abin da ya shafe ka ba abin da ya shafe su da kai wannan sallar da za ka tsaya ka koya ita ce abokiyar zamanka ku kiyaye jama'a ko cewa aka yin an rufe mamata akwai masu zuwa suna satar likafani ko suna yanke kan gawa wallahi ba ɗanka da zai zauna wata biyar yana jira bayan wata ɗaya sai ce to ya muka iya shikenan sai tafiya baka aji a kurbe kan naka ina son ku gane wannan wallahi wallahi tallahi daga lokacin da ka rasu idan baka tsaya ka tsina nawa kanka ba wallahi ka kaɗi za ka rena kanka saboda ɗa ne ya ci gadon dukiyar shi aka ce ya ba da dubu biyu malamai su mata addu'a sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasihar dubu biyu ka ba malamai su wa uwarka addu'a ka ga ita har ta mutu ta taba cin waɗannan kuɗin ba sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasihar idan ita uwar ta ɓata lokacinta tana tunanin ta yi kaza ta yi kaza don ta bar mai kun ji shi yanzu tana can kabari shi ba zai mata du'a'i ba ba zai bayar da sadaka ba sau da haka wallahi mutane kowa ya tashi wa kanshi tattali wallahi in ka dogara wai akwai wasu malamai sun maka alkawarin za su yi maka fidda'u ka dai mutu ka dai mutu a raba musu waɗannan rigunan naka ka gani watan sanal ahibbatu da ashiri wa qad sirna idhaman baliyati wannan malam mai zuhudu kenan amma Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin Allah ya ce kowa ya dubi me ya gabatar dan gobe goban nan ba laraba gobe ba goban nan kiyama me ka gabatar dan gobe ba wai kai ta tunanin bari ka gina wa 'ya'yanka kaza bari ka buɗe wa 'ya'yanka account kaza bari ka yi wa 'ya'yanka kaza kai wai me ka tsidana wa kanka zaka ga mutum ya ƙare rayuwarshi yana gina gidaje yana tara manyan motoci yana ta siyan filaye abin da yake ta ƙoƙari wai kada ya mutu 'ya'yan su sha wahala allahu akbar amma idan ya mutu su 'ya'yan ba sa tunanin yanzu yana cikin wahala abu mafi sauƙi da za su yi mai wanda ba za a kashe ko kwabo ba fa shine su ce allah ka ji ƙanshi amma wallahi wani yanzu ya manta bai uban shi ko uwar shi addu'a ba wata shida ko shekara ɗaya wannan kalmar kawai ukun rabbi rahamhuma kama nisa saghira wanda bai buɗe bakin shi ya ce Allah ya ji kan uwar shi ba ko Allah ya ji kan uban shi yaushe kake tunanin zai ɗibi naira miliyan biyar ya gina masallaci yaushe kake tunanin zai ga ana ginin makabarta yaushe kake tunanin zai ga ana gina rijiya ya ce da Allah ga dubu hamsin kusa a ciki uwata da ta rasu ko ubana da ya rasu so jama'a abin da nake gaya mana kowa ya yi ƙoƙari ya yi wa kanshi tattali wallahi in baka yi wa kanka tattali ba wai ka dogara kana da wasu manyan malamai za su yi maka addu'a kana da wasu 'ya'ya za su yi maka wallahi ka yi kuskure ka fara yi wa kanka in ya so wani in ya maka sai zama ƙarin ɗaukakar daraja to wannan sallah ita ce a ba mafi girma in aka yi maka tambaya ka haye man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha rajulin lazi bu'itha fikum wa ma amaluka dukka amsa ka zama mutumin kirki dan aljanna rayuwa ta yi kyau eh to sai kuma wahsha ta dame ka sai zama kai kadai ne a kabarin ba azaba amma kai kadai ne ba daɗin zama don ka gane cewa ɗayanta bala'i ce ga annabi adam a aljanna shi kadai sai ta gallabe shi ba ta da daɗi har sai da aka yi mishi mata to balle a kabari ka kiyaye sau da haka wannan sallah sai annabi ya ce su ne za su taya ka zama sallar ita za ta taya ka zama to idan baka iya ta ba fa in baka kula da ita fa sau da haka jama'a akwai babban aiki game da sallah kowa ya ga cewa ya iya shi yasa kuwa ga karatu mafi tsawo tun da muka fara tafsirin nan shine da muka zo waɗannan gaba wadda take magana akan wa aqimus salata wa zakata warka'u ma'ar raki'ina ku duba tun da muka fara karatun na yanzu kusan awa ɗaya matsalolin sallah muke tattaunawa kuma fanni fanni ba abu ɗaya muke tattaunawa ba har yanzu yanzu da an gama wannan sai kuma ka ji an shiga wani sabon karatu duk game da sallah ne shi yasa maganar da suke gaya maka su ce ai in dai ka iya karatun sallah ai ya isa wai karatun sallah ka jefa duk karatun sallah ake nan ka iya wannan yanzu ka taba kaiwa wannan karatun sallah ya fi komai yawa karatun sallah ya fi karatun tauhidi yawa wanda bai san wannan bai sani jama'a littattafan da ke siffanta sallah da ke dauke da matsalolin sallah sun fi girma fiye da girman littattafan tauhidi amma sallah ita ce aka rena a ƙasar nan tamu sai a ce a ah, ai tun da dai ta iya karatun sallah aurar da ita ai tun da ya iya karatun sallah ai mishi aure wai abin da aka ɗauka karatun sallah ya iya karatun fatiha zuwa alamtara kaifa waɗannan irin matsalolin na sallah fa duk bai san su ba kuma kana ganin ga nan ba a ba su muhimmanci amma kuma in baka kula da su ba sai a ce ba sallar allah maɗaukakin sarki ya kiyaye qultu malam qurtubi yace fa bayanin bayanu salatil mujmala fil kitabi ba ta'alimin nabi alaihi salam yace wannan shine bayanin sallah a dunkule kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani kuma annabi yake karantar da shi dalla dalla wa tablighihi iyaha jami'al anami da kuma irin yadda annabi yake isar da waɗannan bayanai na sallah ga dukkan halittu kun ga jama'a yadda koga nake hawa kan katakon da nake siffanta muku haka abu huraira ya ce annabi yake tsalle ya hau kan mimbari ya tashi yana koya musu sai ce inna ma sana'atu hadha lita'alamu salati a cikin wata riwaya wa lita'allamu salatahu na ya haka ne don ku koyi sallata wata riwaya sai ce don ku gaya ake sallah a kan mimbari ma'ana ya hau sama don kowa ya gani sallah ita ce mafi girman abin da annabi ya bayyana bayan tauhidi saboda haka annabi ya isar da ita ga al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama faman lam yaqif inda hadha bayan malam yace duk wanda ilimin shi ko karatun shi ko sauraron wa'azin shi bai taba kaiwa ga waɗannan bayanai ba wa akhalla bima farada alaihi rahman ya zama yayi wani abu wanda ya rikita abubuwan da Allah ya farlanta mishi wato bai tsaida wata farilla ba saboda jahilci lam ya tamassal ma balagahu annabihi alaihi salam bai aikata abin da ya zo daga annabin shi ba kana min jumlati man da fi qawlihi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi to ya shiga cikin jimillar waɗanda Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu mutanen banza suka biyo bayan annabawa adha'us salata waɗanda suka tozartar da sallah wattaba'us shahawat suka yi ta bin son zuciyarsu ƙarshen aya shine fa sawfa gayya. gayya aya ta hamsin da tara cikin suratu maryam alama ya ati huhu naka insha allahu ta'ala ya ce bayani zai zo a ƙarƙashin wannan aya ta hamsin da tara a can mun je suratu maryam kaji ba akwai sauran aiki ma'anar abin da wannan bayani ke cewa fa kaji fa bayanin abin da Allah ya faɗi game da sallah Qur'ani kaji bayanin da annabi ya isarwa da al'umma idan ka sake baka nemi ilimi ba har ka je kana aikata abubuwan da ke rikita maka sallah to ka zama daga cikin waɗanda rana alkiyama wuta za ku shiga rawal bukhari ya ce saboda bukhari ya ruwaito hadisi an zaid bin wahabin daga zaidu dan wahab kala ya ce ra'ahu zaifatu rajulan la yutimmu ruku'a wala sujuda فقال ma sallait ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم huzaifa ya ga wani mutum yana sallah baya cika ruku'u baya cika sujuda sai ce kai ba ka yi sallah ba fa ba sallah kake ba kuma ka ga da ka mutu kana irin wannan sallah to da ka mutu akan wani addini wanda ba shi Allah ya aiko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam. jama'a kun ji mas'ala ta goma sha ɗaya daga cikin mas'alolin sallah shine me bayani dangane da abin da ya shafi wajabcin natsuwa a cikin ruku'u da sujuda sai me sai ce athaniya ashara mas'ala ta goma sha biyu kauluhu ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'ar raki'ina warka'u ma'ar raki'ina ku rinka ruku'u tare da masu ruku'i sai ce ma'adin nan taqtadil ma'iyya tana hukunta ma'iyya ne wato duk sanda za ku yi sallah ku rinka yi tare da masu sallah wal jam'iyya tana nuna a rinka a tare ba daidai ba ولهذا قال min من a التأويل بالقرآن saboda haka aka samu wasu daga cikin masana fassara ƙur'ani suka ce innal amra bis salati awwalan da farko Allah ya yi umarni da sallah lam yaqtadi shuhudal jama'a wannan umarnin bai hukunta cewa sai ka je jam'i ba fa amarahum bi qawlihi to amma daga baya sai Allah ya umarce su da yin sallah a cikin jam'i da cewa ma'adin nan shuhudal jama'a ma'ana an ka dubi yadda ayar take da Allah madaukakin sarki ya fara ayar me yake cewa wa aqimus salata ku tsai da sallah to kaga anan inda nan aka tsaya to ba dole sai ka je masallaci ba ba dole sai ka je jam'i ba wa atuz zakata to da ya tashi sai ya ce warka'u ma'ar raki'ina to cewa ku yi ruku'u tare da masu ruku'in nan ba maimaita umarni ne game da sallah ba yanzu kuma sabon umarni ne game da yin sallah din a cikin jam'i kenan kamar yadda yake wajibi ne ka yi sallah din wajibi ka yi sallah kai a matsayinka na musulmi haka kuma yin sallah din a cikin jam'i wajibi ne wanda yake mai zaman kanshi an fahimta sai malam ya ce wa qad ulama ufi shuhudil jama'a ala qawlayn malamai suka tattauna ina matsayin sallar jam'i fallazi alaihi jumhur anna zalika min sunan muakkada maganar da mafi yawancin malamai suke a kai ita ce cewa sallar jam'i sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi kenan barin zuwa jam'i laifi ne shi yake nufi da sunna mai ƙarfi idan da an ce halartar jam'i na daga cikin farilla to rashin yin sallah a jam'i ya nuna kenan sallah ba ba amma halartar jam'i sunna ce mai karfi wadda malaman hanabila da shafi'iya suke ta'abiri da cewa wajibi sai ka ji su sun ce wajibi in suka ce wajibi suna nufin irin wannan hukuncin shine mai abin da yake sunna ce mai karfi wa yajibu ala man admana takhallufa yana wajaba ga duk wanda ya dimanci a takhallufa an haƙin zuwa sallar jam'i min gairi uzrin ba tare da uzuri ba al'uquba uquba uquba uquban nan ta danganci shugaban musulmi imma ku ji ya sa a dokai ko ya sa a rufe shi ko kuma ya sa a fito da kowa da ke gidan sai a ƙone gidan duk wanda limamin musulmi ya yi a musulunci daidai ne ya dimanci rashin zuwa jam'i to ɗayan waɗannan duk wanda limamin musulmi ya yi mishi to daidai ne وقد أوجبها بعض الفقهاء بعض أهل العلم فرضا على الكفاية أما ce farilla يسيسك amma in wasu suka je mana in wasu mutane na zuwa sallar jam'i sun ɗauke wa wasu. haka wasu malamai suka ce qala ibn abdul barr ibn abdul barr yace wa hadha qawlun sahihun wannan magana daidai ce li ijma'ihim ala annahu la yajuzu an yujtama ala ta'til al masajid kulliha min al jama'at saboda su malamai suka hadu akan cewa bai ainihin wato halatta a watsar da masallatai gaba ɗaya ya zama ba a zuwa sallar jam'i ba a ƙarƙashin wannan kenan fa'iza kamatil jama'atu fil masjidi waɗannan malaman masu wannan ra'ayin sai suka ce in dai har wasu na tsayar da sallar jam'i a masallaci fa salatul munfaridi fi baitihi ja'izatun to wani ya zauna a gidan shi ya salla shi kaɗai to ta isa Liƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko liqaulihi alaihi salatu wassalam ko saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishirina daraja sallar jama'a ta fi falala fiye da sallar mutum ɗaya fiye da daraja ashirin da bakwai akhrajahu muslim min hadith umar imamu muslim ya fitar da wannan a cikin Hadisin ibn umar wannan magana da ibn abdulbar ya ce daidai kuma ita ce wadda ba daidai ba Maganar farko ita ce daidai zuwa sallar jam'i ba fardu kifaya ba ne in wasu suka je sun ɗauke wa wasu in wasu sun raya masallatai wasu ko a gida suka yi tayi a'a abu ne da yake dole akan kowane ɗaiɗai cikin musulmi ya fito a haɗu a yi sallar jami wannan magana kawai ita ce magana da take daidai shi wannan hadisin da ibnu abdulbarri ya hujja da shi hadisi ne sahihi amma abin da yake nunawa shine kadai yin sallah din a gida ba a cewa ta ɓaci amma kuma cewar ta yi baya nuna an ɗauke wancan wajabci da waccan ukuba wadda take kan wanda ya a gida din ku kiyaye wannan don haka halartar sallah a jama'a din to wajibi ne akan kowane ɗaiɗai ma'ana sunna ce mai ƙarfi akan kowane ɗaiɗai ba wai in wasu suka je sun ɗauke wasu ba a'a domin ita kanta ayar da ta zo ai da farko tana wajabta sallah ne akan kowa ba a cewa in wasu na yin sallah a gari ko a anguwa sauran in ba su ba ba komai to bidilalatil iqtirani da wannan irin kusancin hukuncin sai ka fahimci ita ma sallar jam'i akan kowane mutum guda to wajibi take wani bai ɗauke wani ina fata an gane warawa har wa yau al'imamu muslim ya ruwaito a cikin ainihin littafin shi wato haka kurtubi yake jama'a sai ka ga yana ta gabatar da eh, muslim akan bukhari na faɗa muku sirrin wannan saboda ba magarbe ne malaman yamma suna fifita sahihu muslim akan sahihul bukhari imam muslim ya ruwaito an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala salatul jama'a afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsin wa ishirina juz'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yin sallah a jama'a yafi falala da yin sallah mutun daya da yankin ladan irin wannan sallah ashirin da biyar وقال أبو داود وقال داود أما الإمام داود الزاهري نافاتا أنغاني in kana son ganin wannan magana tana nan a cikin muhalla ibnu hazmin ya kawo ta dawudu sai ya ce as-salatu fil jama'a fardun ala kulli ahadin fi khassatihi hmm, kaji zahiriya ya ce sallah a jama'a farilla ce akan kowane mutum ɗaya shi da kanshi kamar yadda sallar juma'a take farilla ce akan kowane mutum ɗaya shi da kanshi ka tsaya ka fahimci maganar idan baka je sallar juma'a ba za ka yi sallar juma'a a gidanka sai dawudu zahiri ke cewa haka sallar jam'i ma dole ne ka fito ka je in baka je ba kai a gida ba te ba kamar yadda sallar juma'a in baka je ba kai sallar juma'a a gidanka ta yi ba te ba ku fahimci wannan da kyau sai yake cewa wahtajja bi qawlihi alaihi salamu amma sai dawudu zahiri ya kafa hujja da wani hadisi da annabi ke cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi makwabcin masallaci ko ya yi sallah ba shi da sallah sai a wannan masallacin kharrajahu abu dawuda kurtubi ya ce abu dawuda ya fitar da wannan hadisi wa sahahu abu muhammadin abdulhaq al'imamu abu muhammadin abdulhaq al-ishbili ya inganta wannan hadisi amma wannan kuskure ne domin bari ka ji gyaran da aka yi kurtubi na farko dai cewa wannan hadisi abu dauda bai ruwaito shi ba wannan hadisi dara kutuniyar ya ruwaito shi yana nan a mujalladi na ɗaya shafi na 419 zuwa da ashirin daga jabir ina fata an gane hakanan kuma ya sake ruwaito shi shi dara kutuni daga abu huraira a mujalladi na ɗaya shafi na 420 amma abu dauda bai ruwaito shi ba kuskure na farko da qurtubi yake nan kuskure na biyu sai malam ya ce wa lam naqif ala tasihi li abi muhammadin abdul haq yace ba mu ga inda wannan mutum ya inganta hadisin ba bal qala fil ahkamil wusta a cikin littafin shi ahkamil wusta ma a mujalladi na ɗaya shafi na 275 da an hu bayan da ya gama kawo wannan hadisi sai ya ce hadisin da'ifun wannan hadisi mai rauni ne وقال عنه الحافظ في التلخيص الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكين أينهن كتاب التمييز وند أكف سند التلخيص الحبير أمجلد نبي شافي نتلاتين ce مشهور بين الناس wannan hadisi la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ya shahara a tsakanin mutane wa huwa da'ifun sai dai mai rauni ne wa laysa lahu isnadun sabitun ba shi da isnadi tabbatacce wa Filbabi an ali ko da yake an samo shi ma har wayo daga ali wa huwa dha'ifun aidha har wayo shi ma riwayar aliyu din dai mai rauni ce wa yunzaru nasbur raya yace a duba littafin nasbur raya a mujalladi na hudu shafi na 412 zuwa 413 dan haka ku kiyaye hujjar da imamu dawudu zahiri yake yi da wannan hadisi hadisin bai inganta ba kuma hujjar da ya fitar a cikin hadisin ta wuce abin da yake daidai sallar jam'i ba na fila ba ce wato in kaga dama ka je ba ga dama ka je sannan ba farilla ba ce yadda za a ce in ba ka je ba ba ka da sallar da kai a gida a sunna ce mai ƙarfi lallai ka je idan ba ka je ba kai sallah a gida ba za a ce sallar ka ta ɓaci ba amma ka sani da cewa akwai hukunci a kanka na uku ba wannan shine abin da yake daidai don haka ka a sassauta hukuncin a ce nafila ce kar kuma a ɗaga hukuncin a ce farilla ce yadda yake kuma ta kai matsayin asalin farlancin ita sallah ɗin na fata an gane sai ke cewa wa huwa qawlu ata ibn abi rabahin amma ata dan abi rabahin shi ma cewa yayi farilla ce wa ahmad ibn hanbal da ahmad ibnu Hambal wa abi saurin da al-imamu abi thaurin wa ghairihim da waɗansu malaman wa qala shafi'i shi ko shafi'i bar ku ji magana da yace la urakhisu liman qadara alal jama'a fi tarki itiyaniha illa min udhrin sam ba zan yi sassauci ga wanda ke da ikon zuwa sallar jam'i ba ya ƙi zuwa ɗin sai dai inda uzuri kamar uzurin me kamar rashin lafiya wannan yana ɗaya daga cikin uzurin da suka ambata sannan sai tsoro wannan yana ɗaya daga cikin uzurin da suka ambata sannan sai wata larura daga cikin larurorin da in ka so ka iya jingina su da rashin lafiya a ce dattijo ne dama baya gani sosai sannan kuma ga dare ya yi don haka zai iya zuwa sallah a zahar zai iya zuwa sallar la'asar jam'i amma ba zai iya zuwa sallar isha da sallar magariba ba saboda duhu ya yi kuma bai da jagora ka ji ɗaya ko kuma sallah asuba amma yanzu yanzu kuma za ka zo ka ji wata magana wadda za ka ji wasu kuma su ne ita ce madogara cewa wannan larurar dindimi rashin gani sosai ko rashin gani gaba ɗaya san ba larura ba ce matuƙar ya jiyo kiran sallah sai malam ya ce Hakahu ibn al-munzir al-imam abubakar ibn al-munzir shi ya bada labarin wannan magana a cikin littafin al-awsat a mujalladi na hudu shafi na ɗari da 138 wa rawa muslimun عن ابي هريره قال اتى اتى النبي صلى الله alaihi wa sallama rajulun اعمى abu huraira ya ce wani mutum Makahu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan allah innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid ya manzan Allah ni makaho ne ba ni da jagora da zai kai ni masallaci fasa'ala rasulallahi sallallahu alaihi sallama an yurakhisa lahu sai ya roƙi manzan Allah cewa manzan Allah ai mun sassauci irin yin sallah a gida don ba ni da jagora ga gani makaho fa yusalli fi baitihi farakhasa lahu sai annabi ya ce to shikenan ba komai falamma walla mutumin ya tashi ya tafi da ahu. sai manzan Allah ya kira shi bayan ya juya faƙala ya ce hal tasma'un nida bis sala kai e in an kira sallah kana ji daga gidanka ƙala na'am ya ce e ƙala sai ya ce fa'ajib in ka ji kawai ka amsa makanta ko ba makanta ya rage maka kana jin kiran sallah e ka kintsa ka fito wa abu dauda sai abu dauda ya ce fi hadal hadisi game da wannan hadisi la ajidu laka rukhsa a cikin riwa abu dauda annabi ya ce to in dai har kana jin kiran sallah ba wani sassauci da zan yi maka kharrajahu min hadisi ibn ummi maktumin wa zakara annahu kana huwa sa'il abu dauda da ya fitar da wannan hadisi ya ce ibn ummi maktumin shine wannan makahon shine kuma yi wannan tambayar kuma me zai tabbatar maka da haka ladani ne ma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama har sallah asuba bilal ya kira sallah ta farko shi kuma ya kira sallah ta biyu kaga ba wani uzuri to wannan ga makaho kenan ina kai mai ido rangadadau to amma matsalar rashin lafiya uzuri ce hakanan matsalar tsoro ita ma wannan uzuri ce waɗannan na daga cikin dalilan da kaɗai malamai suka iya sassauci akan zai halatta maka ta amma an ka duba waɗannan larurori ba na dindindin ba ne kenan wannan matsalar rashin lafiya za ta faru ne da gwargwadon yadda rashin lafiya take haka tsoron zai faru ne da gwargwadon yadda yake da zarar rashin lafiya ko tsoron sun gushe fa dole ne hukunci ya koma yadda yake tun farko don haka sai ya ce warawa har wa yau muslim ya ruwaito a anan yana nufin abu dauda ne a shirin a lamba ta 551 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى أبو داود رويت حديثي دقى ابن عباس cewa من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وان دي ya ji kiran sallah ba abin da ya hana shi ya bi kiran sallan nan ya fito sai uzuri sai sahabbai suka yi marmaza suka ce me uzuri sai ce tsoro ko rashin lafiya idan har ba waɗannan guda biyu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba za a karɓa mishi sallar da ya yi a cikin gidan shi ba amma idan tsoro ne ko rashin lafiya za a karɓa mishi ina fata an gane kashe ce wa fihi abu janabin yahya ibn abi حيا الكلب ضعفه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ في التقريب وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود <coughs> malamai sun yi ƙoƙarin bayyana rauni da ke cikin wannan hadisi cewa a cikin riwayar akwai abu janabin shi kuwa in ya ce haddasana hadisi ya zama sahihi amma in ya ce an to hadisi ya zama za'ifi to me ya faru a cikin abu dauda ya ce an don haka suka raunata wannan hadisin da wannan magana kala abu muhammadin abdulhaq al'imamu abdulhaq al'ishbili abu muhammad ya ce haza yarwihi magara al'abdi ya ce kaga wannan hadisin duk da yake an ce riwaya abu dauda tana da matsala ko amma akwai wanda ya ruwaito shi kuma ba tare da wannan matsala ba shine mai suna magara abdi والصحيح موقوف على ابن عباس ingantacciyar magana wannan hadisi mawqufi ne cewa man sami annida wanda ya ji kiran sallah falam ya ati bai zo ba fala salata lahu ba shi da sallah wannan ita ce magana da ta tabbata daga ibnu abbas ala anna alqa ala anna qasim ibn asbagh dhakarahu fi kitabihi fa qala haddathana isma'il ibn ishaq alqadhi qala haddathana sulaiman ibn harbin haddathana shu'bah عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وحسبك بهذا الإسناد صحة ومغراء العبد روى عنه أبو إسحاق malam sai sake kwararo wani isnadi na wannan hadisi cewa amma ai ibnu abbasin ya ruwaito kuma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya ce wanda da ya ji kiran sallah sai bai amsa kiran sallah ba to ba shi da ainihin sallah sai da inda uzuri sai imam al-qurtubi ya ce to wannan kam ya isar maka ka tabbatar da cewa isnadin mai inganci ne na fata an gane amma wannan magana ta qurtubi ko ɗaya ba daidai ba ce domin habib ibn abi sabitin shi kan shiga shi ya ce an sa'id ibn jubairin kaje ka karanta littafan rijal kamar tahzibu tahzib tahzibul kamal da makamantansu za su tabbatar maka har wa yau wannan isnadin ma yana da matsala na fata an gane kurtubi ya sake cewa shi maghra'u dinnan al-abdi ainihin abu ishaqa ya ruwaito ainihin hadisi daga gare shi duk da wannan dai har wa yau gaskiya ba dalili ba ne waɗannan riwayoyin gaskiyar lamari in dai daga annabi ne ba su tabbata ba amma fatawa daga ibnu abbasin wannan malamai sun tabbatar da tabbacinta na fata an gane karanta littafin bayanul wahmi wal iham na al-imam ibn al-qattan a mujalladi na biyu shafi na 277 zuwa 279 da mujalladi na uku shafi na 95 zuwa 96 duk mayar da ake shi ne akwai uzuri a musulunci da zai iya hana ka zuwa sallar jam'i ko babu uzurin hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai fito ya bayyana uzuri ba sai hadisin mahmud ibn rabi' daga itbani dan malikin al-ansari wanda ya ce shi limami ne a anguwarsu sannan yana fama da dindimi idan shi baya gani idan dare ya yi lokacin damina ga kuma akwai makwararren ruwa wadda ta gilma tsakanin gidan shi da masallaci baya iya haura wannan makwararren ruwa ga shi kuma shine liman sai cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko zai yiwu annabi ya zo gidan shi idan ya zo gidan shi sai ya ainihin yi sallah a wani wuri sai ya rinka yin sallah a wannan wuri duk da wannan larura ta taso annabi ya ce insha Allah zai aikata haka ya ɗauki abubakar ku suka je gidan aka taru aka yi sallah annabi ya ƙaddamar mai da wannan wuri to dattijo eh duk da ba za ka samu dama zuwa ba saboda lurar idan ka ga ruwa an yi ga dare to za ka iya yin sallar ka a nan gida wannan na ɗaya daga cikin hadisan da suka inganta daga annabi kaɗai da za a iya hujja da su akan cewa uzuri na rashin gani ko makanta zai iya zama uzuri to anan sai a sake duba shi wannan hadisin Shi ne dai malamai suka sake makalkalewa da shi akan hukunta tsoro su hada shi da wannan domin in ka dubi wannan dattijan asali banda wannan makantar an ji tsoron hallakar shi ita ce me idan ya fito ya afka cikin wannan makwararren ruwa zai iya hallaka to sai kuma wasu malamai a jikin wannan sai suka tado da wata matsala sai suka ce to cin mutunci fa tsoron cin mutunci na iya halatta mishi yin sallah a gida na'am malaman fiƙihu suka ce e ina ma'anar cin mutunci shine ana bin shi bashi sai ya fahimci cewa mai bin shi bashin nan yana neman ya tare shi a masallacin juma'a don ya ci mutuncin shi sai suka ce to a nan ba sallar jam'i ba hatta sallar juma'a zai iya ɗage zuwanta in yana da tabbacin wannan zai haɗu da shi ya ci mutuncin shi waɗannan duk ababi ne na fatawa jama'a amma babban abin da nake so ka gani duk abin da za a kira shi uzuri to yana da lokacin gushewa idan lokacin gushewar shi ya yi wajibi ne kuma ibada ta dawo yadda take asali registration a cac naira dubu ɗari biyu ne ake kashe dubu ɗari da da tamanin tara ne ake kashewa shi kenan sai a yi rajista sai a je sai a fita